da 26 miladiya muna cikin tafsiri yau a jiya mun kare tafsiri na ainihin suratul taha yau za mu shiga cikin tafsiri na suratul anbiya na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون نعم kafin a fara fassara akwai tambayoyi kamar haka tambaya na farko a shin ya halatta da mutum ya haramta wa ɗan ɗa ya haramta wa ɗaya daga cikin 'ya'yansa yin gado saboda ba shi da nutsuwa wato tambaya yana cewa ne idan mutum yana da 'ya'ya a ya halatta ya haramta ma 'ya'yansa gado saboda yaron ba shi da nutsuwa mutum ya ce ko da bayan na rasu kada wane ya gaje ni saboda na yi na yi ya gyara halayensa bai gyara halayensa ba na yi na yi ya daina shaye-shaye na yi na yi ya daina tsara suka na yi na yi ya daina bin yan iska ya ƙi yadda ka idan na rasu ba shi da gado na shin yana da wannan iko amsa shi ne ba shi da wannan iko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah qad a'ata kullu zai haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith lalle Allah subhanahu wata'ala ya baiwa duk wani ma'abuci haƙƙi sa. babu wasiya ga mai gado Allah ya riga ya raba dangane da abin da ya shafi gado Allah ta'ala da kanshi ne ya ɗauki nauyin rabawa da haka mahaifi ba shi da iko ya ce tunda wane baya mun biyayya ko wane ba shi da nutsuwa, kada a ba shi gado na ba shi da iko ya ce haka an gani Allah ta'ala ya riga ya raba yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unthayayn to saboda haka Allah ta'ala ya san matsalan kuɗi an gani inda Allah zai bar matsalan kuɗi a hannun ɗan adam ba ƙaramin rikici za a yi ba shi ya sanya Allah ta'ala ya san yadda ɗan adam ke son kuɗi da kuma yadda matsalar kuɗi ke kawo rikici sai Allah ta'ala sai ya ɗauki nauyin raba gado da kanshi Sakamakon gado ba a kawo ra'ayi a cikinsa kawai ana dubawa ne abin da aka rubuta a cikin alkur'ani abin da ya tabbata a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk yadda yaro ya saba maka ba za ka iya hana shi gado ba kuma duk yadda yaro ya saba maka ba za ka iya tauye mai wani abu na haƙƙinsa ba ila mutum ya ce tutun da wani baya mun biyayya da wani da wani da wani na ba shi gidaje kaza da wani da wani da wani na ba su filoti kaza amma ban da wani to manzo Allah ya hana in dai za ka yi kyauta ga 'ya'yanka to za ka yi kyauta ne ga dukansu saboda hadisin Nu'man bin Bashir an gane ku? wato mahaifinsa ya yi kyauta a gare shi da ya yi kyauta sai ya kira mahaifiyar ce gashi na ba na ba kyauta kaza ne sai mahaifiyar ta ce wannan kyautar da ka ba wannan ka ba sauran 'ya'yan ce a'a ce gaskiya ni ba ni da natsuwa da wannan kyauta da kai ina ganin ka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi idan manzan Allah yake kyautan ka yayi shi kenan in yace bai yi ba to gaskiya ni ba ni da natsuwa akan shi shine sai ya kama hanya ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je sai ce ya rasulullah inni nahaltu ibni hakaza yace ya rasulullah ni na wa dana kyauta iri kaza to shine manzo Allah ya ce masa ana halta waladaka kullahum ko ana halta auladaka kullahum shin ka ba da kyauta ga duk ƴaƴanka sai ce la to sai annabi ya ce ittaqillaha wala ittaqillaha wa ajilu baina auladikum yace ka ji tsoron Allah kuma ku ringa yin adalci tsakanin ƴaƴanku a wata ruwaya sai manzo Allah ya ce inni la ashhadu ala jawri ni ba na shaida akan zalunci sai manzo Allah ya kira irin wannan irin wannan kyauta zalunci ka ware wasu bangare daga cikin ƴaƴa ka ba su ka hana wasu bangare daga cikin ƴaƴa zalunci ne to ashe maganan gado ko da ɗanka ya saba maka? kyale shi duk abin da ya kamata ya gada ya gada tun da ya saba maka kuma kana fushi da shi shin dukiyan zai albarka yara nawa ne suka gaji dukiya daga baya dukiya ya daidaice ya lalace ai idan mutum baya biyayya ga mahaifinsa ai idan mutum ya zama tokan kangararre to rayuwansa ba zai yi albarka ba saboda ka ko da ya shiga cikin magada kyale shi in dai har bai maka biyayya ba ya zama to kana fushi da shi to rayuwarsa za ta zama to lalatacciya don a wasu iyayen suna ganin ai idan yayi gado cikin wannan hali ya cuce bai cuce ka ba dan wannan abin da ya samu dan wani dukiya ne abin duniya ne amma lahira fa to wannan shi a sannan kuma na biyu yaya hukuncin busa taba ko wiwi ko shisha ko cocaine idan mutum yana azumi to kaga idan mutum yana azumi sai ya busa taba ko wiwi ko kuke abin da ya tabbata a fahimtar malamai shine wannan azumi ya karye daidai yake da a ce ya ci abinci ko ya sha wani abin sha an gani to amma yaya hukuncin wanda ya busa taba ko wiwi ko shisha a wato ya busa ne lokacin da yake cin abincin sahur lokacin da yake cin abincin sahur bayan ya gama cin abinci sai ya busa to da ya busa sai baki ya ɗauke shi bai farka ba har magarba an gani ya busa wiwi ko ya busa cocaine baki ya ɗauke shi bai farka ba sai magarba yaya hukuncin azuminsa a nan za mu ce azumin ya yi ko azumin ya ɓaci tunda dai ya sha wannan wiwi ne a matsayin abinci ya sha shi lokacin sahur yana za mu iya cewa ya yi sahur da wiwi to ya yi sahur da wiwi sai bacci ya dauke shi yaya hukuncin azumin sa to tambaya na wajen mutumin da ya yi sahur da wiwi sai ya ci gaba da azumi bai yi bacci ba yaya azumin sa azumi yayi ko ba ka ba azumi yayi amma ya saba ma Allah an gani duk mutumin da ya sha taba ko ya sha wiwi ko ya sha shisha ko ya sha koke ya saba ma Allah da manzansa domin duk mutumin da ya sha abin da zai taba mishi hankali ko abin da zai taba masa lafiya to wannan sunan shi dan ta'adda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada ka tuce ni na farko kada ka cuci kanka kada ka cuci wani shine la darara wala dirar musulunci bai yadda ka cuci kanka ba musulunci ne musulunci ne kadai addinin da zai ga mutum zai sha giya ko zai aikata wani abu da zai cuce shi musulunci ya hana shi kai har ma ya masa hukunci in musulunci ya ga mutum zai sha giya zai hana shi sannan ya masa hukunci in ko ya sha giyan ya hukunta shi so daga addinin musulunci bai yarda ka cutar da kanka ba ballantana ka cutar da wani to idan mutum ya sha taba su kansu turawa sun ce taba yana cutarwa har ma daga cikin dokokin da aka sanya ma kamfanin da suke yin taba din su ringa rubutawa a cikin kwalin taban cigarette is dangerous smokers are liable to die young suna rubutawa cewa shan sigari yana da haɗari sannan mashaya sigari wato abu ne mai yiwuwa za su iya mutuwa da wuri saboda sigari yana janyo a cututtuka daban-daban wanda suke barazana ga kiwon lafiya an gane ko to idan ya zama to sigari yana cutuwa ina kuma wiwi ina kuma cocaine wanda cutar wanci ya kai intaha saboda yana cutar da hankali yana mai da mutum ya koma wani abu daban mutum zai iya shan cocaine ya fado daga gidan sama hawa goma ko hawa ishirin zai dauka cewa kawai kamar hawa ɗaya ne yasa da yawa yan kidnappers da 'yan fashi da masu so su aikata biya gulle dubuka ya zama to kasa ji tsoron kowa suka sha koken ne an gane wannan ko saboda haka shan koken yana da hadari shi yasa kamar ƙasa irin saudiya da suke bin shari'a musulunci in an kawo mutum ya sha koken ana yanke mai hukuncin kisa saboda mutumin da ya sha koken yana da hadari mai matuƙar gaske Allah shi yayi to almuhim dai mutumin da ya yi sahur da wiwi ko da koke sai bacci ya ɗauke shi bai farka ba sai magariba azumi ya yi amma fa ya yi kurakurai kurakuran da ya yi tun da ya yi sahur ɗin bai yi sallah asuba ba ko farko dai gashi ya sha abin da zai shafi lafiyarsa sannan gashi sallolin nan guda biyar gaba ɗaya babu wanda ya yi kaga ba ƙaramin laifi ya aikata ba Allah shi kiyaye eh ah sannan ga tambaya na na uku an ce ba mai yin azaba da wuta sai ubangijinta shin ya halatta a yi amfani da wani na'ura na zamani mai fasa sauro ya kashe shi amma ana jona shi ne da wuta akwai wani na'ura da ake amfani da shi yanzu a wannan na kashe sauro za a rike shaka a ringa haka da shi sai ga sauro na fashewa an gani to ya halatta a yi amfani da shi tun dai hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce layu yu'azibu bin nar illa rabbuha babu mai yin azaba da wuta sai dai ubangijin wuta din to wannan na'ura da ke fasa sauro ya halatta mai amfani da shi ya halatta ko bai halatta ba shin wannan na'uran shi wuta ne ana dai jona shi da mai da wuta shin duk abin da ake jonawa da wuta za mu ɗauke shi a matsayin wuta yanzu mu ɗauki firij ana jona firij da wuta amma wuta ne shi sanyi ne ac ba air condition ana jona shi da wuta amma yaya sanyi ne shi ga fanka ana jona shi da wuta sanyi ne to shi ma wannan na'ura da ake amfani da shi wajen kashe saurayi shi ma ana jona shi da wuta amma wuta ne shi a'a na maganin sauro ne amma ba wai wuta ba ne to saboda haka kuma ana yawo da shi ne haka yana kashe ainihin sauro to saka wannan ba shi da hukuncin wuta ya halatta a amfani da shi a kashe sauro insha Allah saboda sauro ya zama toma 'yan najeriya annoba hmm? babu wani ciwo da ke addaban 'yan najeriya kamar sauro an gani kuma shi ne ciwon da ya kamata a sanya hankali wajen ganin cewa an gabayansa domin kasashe irin kasashen turai idan sauro ya cije su kafin ka ankara sun mutu ba su da karfin jini irin namu ba turai jinin shi bai da karfi irin namu saboda haka a lokacin da turawa suke yaƙi a afirka babu abin da ke musu illa su ba wai bullet ke musu illa ba cizon sauro saboda haka shi ya sanya a kasashen turai babban aikin da suka yi tun ba bature bai sanya mutu yana sanya rayu har abada in zai yi to babban aikin da turawa suka yi a shi ne duk abin da zai kawo sauro sun yi maganinsa yanzu kasar ingila ba za ka taba ganin ko kwayan sauro guda ɗaya ba akwai ƙasashen turawa da yawa babu sauran saboda haka likitocin ƙasashen idan mutum ya taso daga najeriya da malariyansa ya je ƙasar ingila ba kowane likita zai gano ciwon da ke damunka ba ila likitan zai yi ta wahala yana binciken wasu ciwuka ne na ingila sai ka kusan mutuwa ko kila sai ka mutu ma gano ai ciwon najeriya ne menene maleriya ne daga babu likitan da zai iya duba kai ya baka maganin malaria kamar ɗan najeriya kada irin irin masu kuɗin nan wanda bini-bini daga sanan dan ciwon kai sai a ruga da guje a je ingila saboda suna da kuɗin kashewa to akwai ciwukan da kawai a najeriya ne aka fi sanin su saboda haka in ka je wata ƙasa ka ce za ka kai kanka za a daɗe ana test ba a gano ko yi ba ne an fahimci wani ko saboda haka najeriya muna da na'ura yanzu an yi na'ura kala-kala na kashe sauro akwai man da ake shafawa a jiki ma mai ne wani za kwanta ka shafa a jiki na kare sauro yake ka? eh wasu na maganin antimalaria gashi nan dai kala-kala dan karamin halitta ya addabi yan Najeriya dan hmm? karami ba Allah shi yayi a yaya hukuncin sanya wa yaro suna sunan mala'iku ya hukunci a sanya mai yaro suna jibrilu ko mika'ilu ko israfil wani ma za a sami suna azra'ilu wa iyazillah mala'ikan mutuwa to a hukuncin sanya mai yaro sunan mala'iku wasu malamai suna ganin cewa haramun ne a sanya mai yaro sunan mala'iku sunan mala'iku a sanya mai yaro sunan jibril haram mika'il israfil da sauransu amma wasu malamai suka ce a'a sanya ma yaro sunan mala'iku makaruhi ne shi wasu malamai suka ce ya halatta a sanya ma yaro amma ibn usaymin Allah ya masa rahama yace abin da yafi dacewa da gaskiya sanya ma yaro sunan mala'iku makaruhi ne shi ma irin wannan fatawa ya fito a bakin a Sheikh Usman Dangodiyo a cikin littafin sa Ihya'us Sunna wa ikmadul bid'a cewa yana daga cikin makaruhi sanya ma yaro sunan mala'iku an gane wannan ko to saboda haka mafi alkhairi in naka haifi yara kada a sanya musu sunan to idan har ga an sanya sunan fa wani ya ce sai a yi hakuri an sanya musu sunan makaruhi in hakuri makaruhi ya tabina na ya za a yi yanzu yanzu mutum yana iya canza sunan shi ko ba zai iya ba kana iyawa a yanzu din nan ina iya canza sunana ci to daga yau ba sunana ba ya haya ba daga yau sunana kaza kowa ya shaida shikenan ya halatta da bai halatta shine canza sunan mahaifi mahaifinka sunan shi din nan shine sunan shi amma sunanka zaka iya tabawa sunan mahaifinka ka bar shi yadda yake in mahaifinka na da suna mara kyau sai dai ka yi haƙuri ya riga ya janyo ma misali a ce sunan mahaifinka jaki sai a ce to a ya ce musa jaki da ta ce labbaika dole jakin nan dai su ne shi ne dai babu wanda ya sai canza wannan sunan jaki an gane? to wannan shi ne ƙa'ida amma sunanka za ka iya canza shi Allahu a'alam amma kuma idan ya rabe shi ya ce to ai akwai malaman da suka ce ya halatta ya rabe ya nace shi ya gamsu da hujjojin sai ya kalle sunan shi kada ta mai da hankali idan yaro ya mutu kafin kwana bakwai kafin kwana bakwai ya kewayo an haifi yaro sai ya mutu kafin kwana bakwai ya kewayo shin za a yi mishi yanka an haifi yaro sai yaron ya mutu kafin kwana bakwai ya kewayo za a yanka mai rago ko ba za a yanka mishi ba to wasu malamai suka ce da a ce an busa masa rai an busa masa rai yana motsi yana da rai a cikin ciki amma lokacin da aka zo haihuwansa lokacin da ya zo fitowa daga cikin mahaifiyarsa sai ya fito matacce yana da rai a cikin cikinta amma lokacin da ya zo fitowa daga cikin cikinta sai bai fito da rai ba wasu malamai suna ganin ba za a yanka mai ragon suna ba ba maganan yanka mai ragon suna saboda bai fito da rai ba amma wasu malamai suka ce a'a za a yanka mai ragon suna ko da ya fito matacce idan ya zamanto an busa masa rai wata nawa ne yake busa masa rai wata hudu ko ya riga ya kai wata hudu ya kai wata hudu kuma an ji motsin shi yana motsi a cikin cikinta an gwada yana da rai to wajen haihuwa sai ya fito ya mutu tun da dai asali yana da rai wajen fitowa ne ya mutu to wannan za a yanka mai ragu. an gane wannan ko za a yanka mai ragu. saboda ainihin ah, duk yaron da aka haife shi yaron da yake a cikin ciki ya kai wata hudu kuma sannan gashi yana motsi to wannan yaro za a tashe shi gobe kiyama saboda an riga an cika halittar shi tunda an cika halittarsa za a tashe shi ya zama to insanu ana kiran shi mutum duk wanda aka riga aka fusa mai rai ya zama mutum an gani ana fatan ya yi ceto ga iyayensa saɓanin wanda ya fito kafin a busa masa rai ya zama to kafin a busa masa rai sai ya fito to wannan ba za a yi mai ragon suna ba domin shi ba mutum bane shi saboda halittarsa ba ta cika ba an gane ko to malamai sun yi tafsilat dangane da martabobi na yaran da ake haihuwa suka ce yaran da ake haihuwa 'yan tayi kenan wanda aka haifa kafin a busa masa rai an gane ko wannan babu ragon suna a gare shi sannan na biyu wanda ya fito matacce bayan an busa masa rai ya fito matacce bayan an busa masa rai to wannan akwai maganganu biyu na malamai amma abin da yake ra'ayi mai karfi shine wato za a yi masa rago tunda an riga an busa masa rai daga bayan da ya mutu kuma halittarsa ta cika halittarsa ta cika ko halittarsa ya cika to sannan na uku wanda ya fito matacce sai ya mutu kafin rana na bakwai an gani ya fito matacce a ya fito rayayyi afuwan ya fito rayayyi sai ya mutu kafin rana da bakwai gashi an haife shi lafiya lau amma kafin rana da bakwai sai gashi yaro to shi kaga wannan shi ma halittarsa halittarsa ya cika kuma wannan ya zama cikakken mutum an gane wannan ko to shi ma wannan akwai mangaru guda biyu sai dai magana wanda ya fi ƙarfi shine wato in ya kai har rana na bakwai sai ya mutu a rana na takwas to wannan za a yanka mai rago ƙaulan wahidan ya kai rana na bakwai sai ya mutu a rana na takwas za a yanka mai rago wannan babu wani jayayya na malamai a kansa wannan magana ne wanda yake ƙaulan wahidan Allahu a'alam sannan ga sai tambaya na gaba Allah assalamu alaikum Allah ya kara wa sheik lafiya da ilimi mai amfani sheik tambaya na tambaya ne da neman sani shin da gaske ne cewa bayan raddin da kake kake yi ga yan bid'a wai kana kai karan malamai ɗan uwanka da suka saba maka ga ra'ayi gurin hukuma ko wani hakimi domin a dakatar da shi kun fahimci tambayan ko wai shin da gaske da gaske ne cewa bayan raddin da kake wa yan biri'a? wai kana kai karan malamai yan uwanka da suka saba maka ga ra'ayi wurin hukuma ko wani hakimi domin a dakatar da shi mun yi wannan tambaya ne domin mun ji yana ta yaduwa a cikin jama'a Allah ya saka da alkhairi an gane ku to wannan abin da zan fara cewa tukuna farko shine wallahi billahi tallahi wannan magana ƙarya ne wallahi billahi tallahi wannan magana ƙarya ne wallahi billahi tallahi wannan magana ƙarya ne wannan magana zan kurege ne propaganda ne don cimma wani buri ba ɗabi'a na bane an gani ni ra'ayina ni a bayyane yake ni abin da yake zuciya na ba na kwana-kwana an gane ko in kana so ka san abin da yake zuciya na kan bayyane zan gaya ba gaskiya abin da na sani babu wanda ya taba kama ni da munafinci ta kusa ko ta nesa ba ɗabi'a na bane shige-shige wajen hukuma ballantana har in kai ƙaran wani wani ba zai ce ya ga mana ya haya salafi yana yawo wajen hukuma ba ballantana a ce ma na kai karan wani ni a gani na a fahimta na wannan magana ba a yi ta ba in ko an yi ta to wani malamin ne wannan malamin da daga cikin malaman bidi'a in daga cikin malaman bidi'a ne wani malami ne daga cikin malaman bidi'a na taba kai karan shi har na ce a dakatar da shi daga karatu in ko daga cikin malaman ahlus sunna ne wani malami ne daga cikin malaman ahlus sunna har lalacewa na ya kai zan kai ƙaran shi a dakatar da shi daga karatu kenan ina so a ce ni kadai ne kawai malami wanda zai karantar da sunna ta sauran malamai a dakatar da su kenan wani alkhairi zan samu ai wahala ma zan sha a ce duk garin kaduna kawai ni kadai ne malamin sunna ba na so wani ya zama malamin sunna ba na so wani ya yi tafsiri ba na so wani ya karanta a wani masallaci sai ni kadai. wani riba zan samu akan wannan an gane ko in har wannan malami malamin bid'a ne to wani malami ne daga cikin malaman bid'a har na kai karan shi nace a dakatar da shi daga karatu ko a dakatar da shi daga tafsiri ko abin da ya kama da wannan in ko malamin sunna ne wani riba ne zan samu hmm? to ni dai a gani na wannan magana ba a yi ta ba in ko an yi ta wani malamin ne wannan an gani shi ne da ce shi ɗan biri'a ne in ɗan bid'a ne to ni a ka'ida na in dan bid'a ne alaka na da shi shine raddi dan bid'a idan ya kawo bid'a to na kan tsaya iya kokari na in yi raddi in nuna wa malamai kuskuren wannan bid'a din an gano wani ko kuma zan masa raddi ilin raddin da ya dace da shi idan ko aqidar mu daya to me yayi zafi haka da zan kai karan wani a hana shi tafsiri ko a hana shi karantawa ko a hana shi kaza me yayi zafi haka to ni dai a gani na wannan labari kila wasu ne kawai suka kirkiro shi don su kawo matsala cikin al'umma wannan labari da jin shi kanzon kurege ne in ko ya tabbata to don Allah a tuntsiye ni in har ya tabbata cewa na taba kai karan wani wajen hukuma a dakatar da shi to ya kamata a kunyatar da ni go a fallasa ni a kunyata ni don kada in kara na eto eh, ya kamata su faɗa ma wajen wani sarki wajen wani hakimi wajen wani hukuma in har na kai ƙaran wani malami malamin sunna ne ko malamin bid'a an gano wannan ko mutumin da yayi mu'amala da ni duk wanda yayi mu'amala da ni ya san ko ni waye an gane wanda yake kallo na daga nesa daban dan akwai kallon da wani yake mun daga nesa akwai kuma wanda yake in yayi mu'amala da ni zai ga ko ni wane ne ni an gane wannan ko dan haka zan ƙara da cewa masu wannan magana zan ƙara da maganar Allah ƙula hatu burhanakum in kuntum sadiqin na balance ku na ce billahi lazi la ilaha illa huwa wannan magana ƙarya ne in ko da gaske ne ku kawo hujjan ku dan kawo hujja zai sanya a tona wa makareci asiri wani mawaki yana cewa a menene wadda awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin ada adiya'u wato duk wata da'awa matsar ba ku tsayar da wata hujja a kanta ba to ‘ya'yanta ‘ya'yanta makaryata ne masu da'awa masu jingina wa mutane abin da bai tabbata ba a taƙaice waɗanda suka faɗi wannan magana sun faɗi ne saboda cimma wani manufansu cimma wani burinsu da wani ajanda nasu wanda Allah shi ya fi kowa sanin menene suke nufi da shi an gani in suna nufin wani abu na ajanda ne to Allah zai tona musu asiri an gani domin duk mutumin da zai kulla maka sharrin abin da baka san da shi ba to wannan mutumin yana da wani ajanda ne shi ya san abin da yake so ya cimma kaga abin da zaka yi kawai sai ka bashi da Allah da ya halicce shi in ka bashi da Allah Allah ta'ala zai maka maganin shi ko ko malamin sunna ne ko malamin bid'a ne ko ma wane ne shi Allah ta'ala shi taimake mu sauran tambayoyin za mu dan dakatar da su saboda lokaci yau za mu tashi suratul anbiya suratul anbiya babban ita wannan sura an saukar da ita ne a makka an sanya ma wannan sura suratul anbiya a saboda an ambaci labarin annabawa da yawa a cikinta ina ganin babu wata sura da aka ambaci labarin annabawa a cikinta da yawa kuma aka ɗan kawo tarihinsu kamar wannan sura ɗin ra'ayin malamai ya haɗu wato mana malamai sun yi ijma'i akan cewa ita wannan sura an saukar da ita ne a makka kuma tana da aya a kuma ita ce ainihin sura ta saba'in da ɗaya a cikin jerin kwanan surorin da aka saukar a cikin alkur'ani an ce wannan sura ta sauka bayan suratul sajada kafin suratun nahal malamai sun ce tana daga cikin surori na ƙarshen sauka kafin hijira daga cikin surori wanda su ne na ƙarshen sauka kafin hijira to wannan sura tana daga ciki adadin ayoyinta ɗaya. idan muka ɗauki lissafin mutanen hijaz wato mutanen makka da madina har da mutanen sham da basra amma mutanen kufa su suna ganin a gwargwadon lissafinsu wato aya 112 ne ita wannan tsura ɗin babban abin da suran ke karantarwa tsuran tana karantar da mu cewa da'awar annabawa gaba ɗaya ne iri ɗaya ne annabawan da Allah ya aiko gaba ɗaya da'awar su iri ɗaya ne shi ne kira zuwa ga a bauta ma Allah shi kaɗai a nisanci shirka a bauta ma Allah shi kaɗai a nisanci shirka wannan shine da'awan annabawa baki daya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wala ba ba'athna fi kulle ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu tagut Haƙiƙa mun aiko a cikin kowace al'umma da manzo manzon yana cewa an ibudu ku bauta ma Allah wajtanibu tagut ku nisanci duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba a wata aya Allah ya ƙara tabbatar mana cewa manzannin duniya gaba ɗaya da awansu ɗaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba aiko da wani manzo gabanin ka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam illa nuhi ilayhi face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa lalle yanda lamarin yake babu abun bauta da gaskiya sai ni ku bauta mu kenan Allah bai taba aiko wani manzo ba face ya aiko shi da wannan kalma ta la ilaha illallah babu wani manzo da ya taba zuwa da sakon da ya wuce la ilaha illallah a wata aya Allah ya ƙara tabbatar da wannan Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihata yu'badun was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu ya Muhammad manzannin da muka aiko gabaninka ka tambaye su aj'alna min dunir rahmani alihata yu'badun shin mun sanya koma bayan Allah shin mun sanya wani abun bauta wanda ake bautawa koma bayan Allah ashe duk wani manzon da aka aiko ana gaya mai babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah an gane to saboda haka wannan sura yana karantar da ku. cewa da'awan annabawa gaba daya da'awa ne guda daya shine da'awa zuwa ga la ilaha illallah an gane wannan ku. to sannan an karbo hadisi daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa a banu isra'il wa maryam wa daha wal anbiya kunna min al uttaqil uwal yace suratu bani isra'il da suratu maryam da suratu daha da suratu anbiya suna daga cikin al uttaqil uwal ma'anan al uttaqil uwal suna daga cikin dadaddun surorin da aka saukar da su da farko farko suna daga cikin daɗaɗɗun surorin da aka saukar da su da farko-farko wato surori daɗaɗɗu da aka saukar da su farko a makka wayannan surori guda hudu suna cikinsu suratu bani isra'il suratu maryam da suratu daha da suratu anbiya kenan dukkan su gaba ɗaya an saukar da su a ina a makka kuma suna daga cikin surorin farko-farkon saukarwa sannan sai annabi ya ce wa hunna min tiladi kuma wa'annan surori suna daga cikin wato daddabbin haddana suna daga cikin surorin da na daɗe na fara haddace su an gane ko to bismillahir rahmanir rahim kidi saraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun su mutane hisabun su ya kusanto a gare su alhali suna cikin rafkannuwa suna masu bujirewa su mutane hisabin ya kusanto a gare su amma abu mamaki hankalin mutane baya tunanin tashin kiyama hankalin mutane baya ma tunanin mutuwa alhali Allah ta'ala ya ce mutane hisabin ya kusanto a gare su amma sai Allah ya ce wahum fi mu mu'ridun alhali suna cikin rafkan ruwa, suna masu bujirewa shine malamai suke cewa abinda ake nufi da wannan aya tashin kiyama ya kusanto lokacin da za a yi wa mutane hisabi akan ayyukansu na alkhairi ko sharri ya kusanto an gane ku za a yi wa mutane hisabi akan irin ni'imomin da Allah ya ba su in Allah ya baka dukiya gobe kiyama sai an maka hisabi a tambaye ka ina ne ka samu wannan dukiya sannan kuma yaya ka sarrafa wannan dukiya shin ka samu wannan dukiya ta hanyar halal kuma ka sarrafa dukiyar ta hanyar halal shin abin da yake wajibi a kanka ka aiwatar da shi ko baka aiwatar da shi ba to za a yi wa mutane hisabi akan wannan sun malatun alunna yau ma'izin animi anin na'im sannan za a tambaye ku a wannan rana game da ni'iman da aka yi muku duk wani jin daɗi da mutum ya ji a duniya sai Allah ya tambaye shi ya yi bayanin yanda aka yi ya samu wannan jin daɗin kuma yaya kuma ya sarrafa wannan jin daɗin in dukiya ne sai an tambaye ka kan shi in mata ka samu kana jin daɗi da matanka sai an tambaye ka ta yaya ka samu ta yaya ka samu ka aure su sannan kuma yaya kake mu'amala da su kana mu'amala da su ta hanyar shari'a ko ba ka yi sannan in mulki Allah ya baka shi ma zalika sai an tambaye ka in Allah ya baka lafiya ne shi ma lafiya babu ni'iman da ya fi shi an gane ku in Allah ya baka lafiya sai an tambaye ka yaya kai da wannan lafiya din yaya ka sarrafa lafiyar ka sarrafa lafiyar ne wajen bautan Allah ko ka sarrafa lafiyar ne wajen wani abu daban duk za a tambaye ka an gane wannan ku wannan zai faru ne ranar tashin kiyama saka wannan aya yana gaya mana lokacin hisabi ya kusa shi ne tashin kiyama yanzu halin da muke ciki ba tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan aya din tun lokacin tashin kiyama ya kusa tun wannan lokaci menene tashin kiyama ya kusa to tun da tun lokacin tashin kiyama ya kusa to yanzu ba tsakaninmu da manzan Allah akwai shekara dubu ɗaya da nawa dubu ɗaya da ainihin dari hudu da arba'in da wani abu to mu duba tun wancan lokacin an ce tashin kiyama ya kusa to yanzu an cire wajen shekara dubu ɗaya da dari hudu da wani abu a ciki ashe ya kamata hankalinmu ya dawo zuwa ga tunanin lahira an gane wannan ko Tun da dai Allah ta'ala kaɗai ya san lokacin da tashin kiyama zai zo shi yasa a wata aya Allah ke cewa ikita rabatin sa'a wan shaqal qabr ko a wata aya Allah na cewa ata amrullah fala tasajil al'amarin Allah fa ya riga ya zo kada ku yi gaggawa sai Allah ya kawo shi da siga na namazi mazi ba ma an ce fa tashin kiyama zai zo ba ya riga ya zo an kawo shi da siga na mazi malaman balaga suka ce idan kaga an kawo abin da bai riga ya faru ba sai aka kawo shi kamar ya riga ya faru ana so a nuna ma tabbas ya faru kamar aka ce man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yake la ilaha illallah ya shiga aljanna gashi mutum ya ce la ilaha illallah amma yana zaune akan kujera amma ce kuma ya shiga aljanna to yanzu bari barin faɗa yanzu la ilaha illallah na shiga aljanna kama annabi cewa man qala la ilaha illallah da khalal janna me yake nubi yawa itibaru ma ya kunu Tun mutumin da ya faɗi kalmar shahada ya cika wannan sharadi na kalmar shahada din to lalle fa sai ya shiga aljanna ina fatan gane wannan babu yadda za a yi mutum ya faɗi kalmar shahada kuma ya yi aiki da abinda wannan kalma ta kunsa bai shiga aljanna ba amma idan mutum ya faɗa don wasa ba idan mutum ya faɗi kalmar shahada don al'adan garin zuri ba al'adan garin kowa yana kalmar shahada shi bai san ma mai ake nufi da shi ba yana kalmar shahada yana tsafi yana kalmar shahada yana bokanci yana kalmar shahada yana kungiyar asiri yana kalmar shahada yana yin duk wani abu wanda musulunci yake kafirci ne yana yi amma fa yana kalmar shahada so dubu saboda al'adar mutanen garin su ne ko al'adar gidansu ne yaya da kalar janna ina zai shiga to kaga wannan aya an ce ikitaraba ikitaraba ya kataribu ikitarib an kawo shi da siga na madi an ce tashin kiyama ya kusanto an gane ku ikitaraba sabu hisabuhu mutane hisabunsu ya kusanto a gare su wa hun fi gafalatin mu'urdun alhali suna cikin rafkan ruwa kuma suna bijirewa an gani suna cikin rafkan ruwa a cikin duniya suna bijirewa yaya bijirewa ya kamata tun da an ce tashin kiyama ya kusa ga duk mutumin da yake da hankali ya kamata mutum ya yi sauri ya waiwaya irin ayyukan da yake aikatawa na alkhairi ne ko na sharri in na alkhairi ne ya yi sauri ya gyara saboda tashin kiyama ya kusa to wasu mutane suna cikin rafanuwa a irin wannan hali da ake ciki na saban Allah a irin wannan hali da ake ciki da Allah ya ce tashin kiyama ya kusa a haka wasu suna nan suna zalunci a haka wasu suna nan suna cin hanci da rashawa a haka wasu suna nan suna ta gidan manya-manyan gidaje suna siyan manya-manyan motoci da dukiyar haram a haka wasu na ta tsafe-tsafe suna so mulkin ya tabbata suna so arzikin su ya tabbata an gani to kaga mutumin da aka gaya mai tashin kiyama ya kusa sai ya ci gaba da sabon Allah ya ci gaba da ta'addanci kaga wannan sunan shi rafkanan ne an gane wannan ko kamar mutum ne yana tsaye sai ya ji kukan zaki yana jin zaki yayi gurnani me ya kamata mutum yayi kana tafiya cikin daji sai ka ji zaki ya yi gurnani ah, sai ka kwanta gindin itaciya ka yi bacci idan mutum ya kwanta gindin itaciya ya yi bacci mai ya faru kaga ya mika kanshi ya zama nama ga zaki mutum na jin gurnanin zaki abinda ya kamata ya yi iya gudun shi iya tsiran shi ya falle a guje to yana jin gurnanin zaki kawai da ya ji ta yi gurnani sosai ta yi shuru ko zaki ya yi gurnani ya yi shuru kawai sai ya ci gaba da harkar shi to dama zaki in ka ya yi gurnani ba zai kara ba sai dai kawai ka ci shi a gaban ka kuma ka zama nama saboda ka tashin kiyama babu wanda ya san tashin kiyama ko yaushe ne amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya turo manzanni suna yi mana gargadi game da zuwan tashin kiyama hatta manzanni da mala'iku da waye babu wanda ya san tashin kiyama ko yaushe ne an gano wannan ko to amma kuma ga manzanni suna sai mai gargadi idan ka tambaye su tashin kiyama nan an ce ya kusa yaushe ne sai ce kul il sai ce mai mal ilmu indallah ilimi yana wajen Allah wa inna ma ana naziru mubin kawai ni mai gargadi ne mai bayyana wannan gargadin ni ba na zo bane in gaya muku tashin kiyama yaushe ne ni na zo in gaya muku ne tashin kiyama ta kusan zuwa ya kamata ku yi shiri kada ku gamu da Allah ba ku da jari za ku fuskanci matsala gobe kiyama Allah shi kiyaye na'am ma ya yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun Allah yace ma ya ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin wani ainihin tunatarwa bai zo musu daga ubangijinsu ba wanda yake sabo wani sabon tunatarwa bai zo musu daga ubangiji ba su mutanen makka illa sama uku face sun saurare shi wa kuma yal'abu a hali suna wasa duk sanda wani sabon tunatarwa ya zo musu daga Allah maimakon wannan tunatarwa ya amfane su sai su saurari wannan tunatarwa suna wasa sun dauki tunatarwa kamar wasa ne an gane wannan ko na'am lahiyatan qulubuhum wa asabun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum أفتاتون wa antum تبصرون shine imamu tabari yana cewa rahimahullah ma amma yuhdithu Allah min tanzil shay'in min hadha al-Qur'an lin-nas wa yuzakkiruhum bihi wa yu'izuhum sama sama'uhu wato duk abinda Allah ke fararwa na ainihin saukar da wani abu na wannan Kur'ani ga mutane kuma duk abinda Allah ke fararwa na tunatarwa a gare su face sun saurare shi suna wasa lahiyatan qulubuhum kuma zuciyarsu yana shagala daga wannan wa'azi an gani? to shi shine imamu tabari yake cewa lahiyatan qulubuhum ai ma ya sami wa haula'i alqawm allazina wasafa sifatuhum hadha alquran illa wa hum yal'abun wato ma ya sami wa haula'i alqawm allazina wasafa sifatuhum ai wa'annan mutane wanda Allah ya siffanta siffansu ba sa sauraron wannan Qur'ani illa hum yal'abun in suka saurari wa'azin ƙur'ani maimakon wa'azin ya yi musu tasiri sai ga suna wasa gafilatan hukulu buhu sai zuciyarsu ya zama to ya rafkana daga wa'azin alqur'ani su nuna halin ko oho dabaru na hukumahu ba sa yin tunanin hukuncinsa wala ya tafakkaru na fi ma auda a hullahu min alhujjaj ba sa yin tunanin abin Allah ya sanya a cikin alkur'ani na hujjoji alaihim gare su to shine yake cewa to wannan shine illa sama ugu wahum yal'abun lahiyatan qulubuhum zuciyansu yana mai rafkana ga wannan wa'azi da ake musu to kaga zahirin wannan aya Allah ya nuna mana cewa ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdathin wani tunatarwa bai zo musu ba daga ubangiji tunatarwan nan wanda yake sabo bi ma'ana wani sabon sako bai zo daga ubangiji ba dan lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo makafiran maka da sako wanda yake sabo wanda ba saba jin shi ba to wannan sako da ba saba jin shi ba sabo idan sun ji shi sun ce ina Muhammad ya zo da wannan sako sabo sun ce wannan magana banza ne kawai wannan ƙarya ne wannan sihiri ne wannan bokanci ne wannan kaza ne sai su saurare shi su ta wasa suna dariya suna yi wa manzan Allah izgili a kan abin da yake faɗa kuma lahiyatan qulubuhum sannan kuma zukatansu suna shagaltuwa daga magana hankalinsu bai tare da abin da manzan Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam wa asarrun najwa allazina zolabu, su kuma wayan da suka yi zalunci sai su ringa ɓoye tattaunawa su wane ne allazina zolabu huna ana nufin kafirai a lokacin da manzan tsira sallallahu alaihi wasallam yake karanta ma ainihin kafiran makka alkur'ani su ne kafiran makka ne allah ya kira su allah zina zalamu wa'anda suka yi zaluncin nan sai suna ɓoye ainihin ganawa suna ganawa a ɓoye suna tattaunawa da junansu a asirce suna cewa hal haza illa bashar musulku. shi wannan mutumin muhammadu da yake da awon wai ya zo da ƙur'ani wa ya zo da littafin da zai shiryar da ku shin muhammadu wani ne in ba mutum ba misalin ku mutum ne ba misalin ku mun san iyayen shi mun san lokacin da aka haife shi to menene zai gaya mana hal haza illa basharu mithlukum shin wannan wani ne in ba mutum misalin ku ba wani manzon ma cewa suka yi hal haza illa basharun mislukum ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun kace wannan manzon mutum wani ne ba manzo irin ku ba mutum ne irin ku yana ci daga abin da kuke ci yana sha daga abin da kuke sha wala in ata'atum basharan mislukum ko wala in ata'atum basharan mislakum innakum idan la khasirun lalle ku din nan wala in ata'atum basharan mithlakum wallahi in za ku yi da'a ga mutum misalin ku lalle wallahi ku din nan kun yi hasara ya kamata in Allah zai aiko ya kamata ya aiko da mala'ika ne bai kamata Allah ya aiko mutum irin ku ba mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil azwaq me yasa mu wannan manzo an ce manzon Allah ne an ce wai Allah ya turo shi me yasa yake cin abinci irin yadda muke ci me yasa yake zuwa kasuwa yana siye da siyayya yadda muke yi an gane wannan ko su din nan suna sha da wannan suna ganin in Allah zai aiko manzo kafin su yarda da shi sai ya zama to mala'ika law sha'a la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'il al-awwalin law sha'a Allah da Allah ya so da mala'ika zai aiko ba ba manzo ba ba dan adam ba ba mu taba jin wannan labari ba a ce wai Allah zai aiko da manzo wanda zai shiryo da shirya da al'umma sai Allah ya turo da wa ya turo da mutum irin mu ba zai yiwu ba in malami ne mai da'awa sai ce ba dan gidan wani bane a nan ba aka haife shi muna kallon shi kai ni ne ma na mai kaciya karshen ta kenan yanzu ni na mai kaciya kuma ya zo da rashin kunya ce zai mun wa'azi lokacin da aka haife shi ga kaza kaza kaza zai zai da biri har wutsiya kila ba har ma sai ya hada da shi a ka. an gano wannan ko dan duk mutumin da ya riga ya san ka ya gama da kai an gane ko zai faɗi komai naka daga farko har ƙarshe to saboda haka manzanni za ka ga ana cewa to ai mutane ne irin mu." mutane ne masu cin abinci ko mun san iyayensu sun taso a unguwa kaza to yaya za a yi mutumin da ya taso a irin wannan unguwa mutumin da ya kaza ya zo ya karantar da ni mai zai karantar da ni an gane wannan ko shi ne Allah ta'ala su din na sun ce fa me yasa Allah ya aiko ɗan adam ba su taɓa jin irin wannan a cikin ubanninmu a cikin iyayensu ba a ce wai an turo da ɗan sako don shiryawa a turo da wa mutum sai Allah ya ba su amsa wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa min innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah yake ba mu taba aiko da gabaninka da wasu manzanni ba duk manzannin da muke aikowa ba mu taba aiko da manzanni gabaninka ba ya rasulullah illa innahum la ya'kuluna ta'am fa suna cin abinci Allah idan manzannin da nake aikowa ne ji Allah duk manzannin gaba ɗaya suna cin abinci wa yamshuna fil kuma manzannin gaba ɗaya suna zuwa kasuwa don kun ce ma sami ina bi haza to wannan magana naku shine kariya amma abin da yake tabbatacce duk annabawan da Allah ya aiko Allah yana aiko annabawa ne mutane an gane ko hal haza illa basharun mithlukum shin wannan Muhammadu wani ne in ba mutum misalin ku ba wato sun raina shi a fata atuna sira wa antum tubsirun shin za ku je ne za ku ringa dumfarar sihiri alhali kuna gani za ku ringa dumfarar sihiri me suke nufi ƙur'anin da manzan Allah ke karantarwa sihiri ne ƙur'ani ba maganar Allah ba ne me su ga kira shi sihiri saboda ya gagare su sun kasa kirkiro irin shi to abinda mutum ya kasa kirkiro irin shi ai ya kamata ya sallama cewa daga wajen Allah ne sai suka ce ai wannan ba wani abu bane muhammadu sihiri ne babban mai sihiri ne shi shi ya fi mu kwarewa ne a wajen sihiri shi yasa ya zama to ya kirkiro alkur'ani wanda ba za mu iya kawo irin shi ba kun ji hujjansu sun yi wannan don ya zama to propaganda da za su kange mabiyansu daga fahimtar alkur'ani kenan wannan duk wa'azin da manzon Allah yake yi a daina sauraren shi sihiri ne saboda za a tambaye su wannan fasa wanda annabi ke karantar da mu gaskiya sakon nan ba a taba jin irin shi ba sannan mu ma kanmu da muke alfahari da fasaha muke alfahari da zalaka muke alfahari da azanci eh? mu din nan ba za mu iya kirkiro aya guda ɗaya irin shi ba ta ce to ai abin da sa ba za a iya ba ai ya goge ne wajen sihiri ya fi mu iya sihiri ne wa iyazu billah afata atuna sihira wa antum tubsirun shin zai yi ku ringa dumfaran sihiri ku je ku karbi sihiri wajen Muhammadu alhali kuna gani iri-iri kun san sihiri ne Allah shi kiyaye to an ce lokaci yayi za mu tsaya anan za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk